saboda na gaji da mutane suna cewa ba zan iya ba ba zan iya ba makanici ne ne na ga wasu kawai ciyar zan baki cutar waya na wai bai bi damun da gaske wayan nan da nake ta kallo tun a zutawa ce wallahi ta ce kai gaskiya baby wallahi ina son ka kisan cewa ne ba zan baki ba sai mun gida bi wallahi gaskiya ka ƙara shiga zuciya na ka burge ni eh, lallai yau yau zan yi tiktok zan yi video call ba gaskiya live ma tiktok zan yi shine aiki sai ke gwana tiktok ta ka na ce to wannan wayar ta dace da ke wallahi gaskiya baby ke kadai ce irin wannan wayar ni modern ce wallahi na gode baby na san ka na tsowa kun waya na gashi nan kawo mana mai kawo ta baby to ga ta nan bari kawai in banda Allah ya sa na shi din nan na ji sanyi a raina wallahi na san ba zan iya hawo wa gidan saman nan namu ba. kaga mun mota kina jira Na'am baby. Yau dai ranar farin ciki ce. Wallahi. Alƙawarin kina na riga na cika tsam. dan Allah ne ka bari wai da mun wayannan da nake kallo ta wace ah. Allahu akbar baby shi yasa nake musifar son ka to ake san ni yanzu ba eh? abin da ba zan iya miki ba saboda irin san da nake miki na sani wallahi baby na sani ka amma ka burge ni ina fa bala'in kaunar ki na gode baby wallahi ina fa bala'in kaunar ki yau tiktok ko did you like ma zan yi aikin san alal misali a kusan da nake miki ba abin da ba zan yi miki na yadda wallahi ba ma a san raina na siya miki wannan ba so ne a ce da sai a mutu wacce tafi wannan sai aka ce wannan ce ni mu ne ita kadai ake kira ta din girma Allah bai bi kai wallahi ita ce ake yayi yanzu na gode Allah yi baka kauna da zumunci ai kadan dan make gani ai yanzu yadda ke faranta mun ni kullum burina na faranta miki na gode insha Allah da haka yanzu kawai na san dare yana yi zaki shiga TikTok ɗinki mm. Instagram ne mm. WhatsApp ne yanzu mm. Allah ya baka kina ji eh. wayan ma fanni guda biyu ne, suna na siya miki ke daya kanwata daya kin san fanni bayan ji da nake da ina ji da kanwata wallahi ni ma ina ji da ita wallahi abin da ya sa wannan Allahu akbar da haka kawai ina ganin kanwata sai dai ta rike tsohuwa ta rike tsohuwan waya na ah, to ko ta kima kika bara shi ta rike ke ma dai to babu matsala bibi gashi ka kai mata ai kan ka kanwa ta ce ai ni da na riga na samu wannan wallahi na gode be ba damuwa to banda je kawai sai na kai mata tsohuwar da ta amfani ba matsala ka gani layin nawa ma da sauran kayan gobe da safi kakawo kawo mu ki layin naki ban zan ci ba a ah, wallahi ba za ka tsaya ba da Allah sai gobe na gode baby bye bye na miss you yau za a yi kudubo wallahi ni za a yi wasiya a dinga mun kurun waya yau Allah ya nuna min baby an ce ba zai iya ba an ce min shi waye waye talaka to gashi ya sai mun waya yau zai